a cikin shirin namu yau za ku ji cewa ruwan sama mai matukar karfi da iska ya yi awon gaba da gidajen wucin gadi na 'yan gudun hijira a maiduguri da ke jihar borno kafin nan ku danna subscribe ku danna kararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura mamakon ruwan sama mai iska ya yi awon gaba da gidajen wucin gadi na 'yan gudun hijira da ke sansaninsu a maiduguri babban birnin jihar borno sansanin na nan a locust b shagari house estate akwai gidaje akalla arba'in da aka kafa a sansanin mai zaman kansa tun a shekarar da ta gabata babbar cocin redeeming christian church of god ita ce ta samar da waɗannan gidajen wucin gadi gagaruwar guguwa wacce ta fara da yammaci